alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashirafil khalki ajma'in nabi na muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masu ganinmu da sauraranmu da biye da mu a cikin wannan shiri na san annabinmu sallallahu alaihi wasallama za mu tashi darasi na takwas darasi na takwas ci gaba ne da bayani akan darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda za mu tashi a daraja ta goma sha ɗaya daga cikin darajojin da Allah ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daraja ta goma sha ɗaya tana bayani ne a kan abin da Allah ya faɗa a cikin suratul fatahi aya ta ɗaya zuwa aya ta uku ice inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما كلمة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر sai wannan aya take tabbatar mana cewa annabi muhammadu sallallahu ya samu wata babbar daraja a wajen allah allah ta'ala ya ce ko ya yi ma an yafe masa in ma zai yi an yafe masa balle bai yin ba ko ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallama ibnu kasir yake cewa a cikin tafsirinsa juzi'i na hudu shafi na ɗari da tamanin da uku ya ce wannan aya wata kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda wani ba zai yi tarayya da shi a cikin wannan daraja da Allah ta'ala ya bashi ba hakanan hadisi ya tabbata imamu ahmad ya ruwaito shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah har kafarsa tana kumbura sai na aisha take cewa ya lalla bayan allah ya ce li ya gafira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma kuma ya zaka zo ka tashi kana sallah har ka tana kumbura sai ce afala a akuna abdan shakura shin ba na kasance bawa mai yin godiya ba idan Allah ya maka ni'ima Allah ya ɗaukaka ka Allah ya girmama ka ai kuma sai kai masa godiya haka nan bazzar ya ruwaito hadisi wanda alhafiz al-haithami yake cewa isnaduhu jayyid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an fifita ni akan annabawa da wasu abubuwa guda shida wanda ba a ba wani annabi da ya gabace ni ba an gafarta min abin da ya gabata da abin da ya jinkirta an halasta min cin ganima sannan an sa al'umma ta fi dukkan al'umma daraja sannan an sanya min ƙasa ta zamo masallaci kuma ta zamo mai tsarki sannan an bani tafkin kausara sannan kuma an taimake ni ta hanyar firgita makiyana sannan na rantse da allah wanda rayuwata take hannunsa ni zan zama na ɗauki tutar yabo ranar alkiyama to kaga wannan ya nuna mana wannan daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daraja ta goma sha biyu Allah ta'ala ya yalwata kirjinsa ya cika shi da alkhairi ya kuma saryar da duk wani nauyi da ke kansa kuma ya ɗaukaka masa ambato wannan duka yana nan a cikin suratu sharhi aya ta ɗaya zuwa ta hudu da Allah ta'ala ce alam na sharah laka sadarak wa wada'ana anka wuzirak allazi anqada zaharak wa rafa'ana laka zikirak a nan annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi dogon bayani akan darajojin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu karkashin waɗannan ayoyi guda hudu tsakaninsa da allah subhanahu wa ta'ala sannan na goma sha uku allah ta'ala ya yi mana umarni da mu yi koyi da manzan allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri da baɗi baɗini ciki da waje ya ce laƙad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa zakara Allah kathira suratul ahzab aya ta 21 anan Allah ta'ala ya nemi dukkan musulmi da su koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad kana lakum lalle ya kasance a gare ku uswatun Hassanatu wato koyi mai kyau fi rasulillah a cikin rayuwar manzon Allah gaba daya amma fa liman kana yarju ga wanda yake kaunar Allah ko yake fatan haɗuwa da Allah lafiya wal yawmal akhira da ranar lahira wa Allah kathira kuma ya ambaci Allah da yawa waɗanda hada haɗa sufofin nan guda uku kaunar Allah da tsoron Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da kuma imani da ranar lahira akwai mutuwa akwai tashi akwai tattaruwa akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna kuma yana ambaton Allah da yawa to wannan ba shi da abun koyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa sannan abu na goma sha hudu Allah ta'ala ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar siffanta shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim a cikin suratul qalam aya ta hudu Allah ce tabbas ka kasance a kan ɗabi'u masu kyau duk wata ɗabi'a mai kyau duk wani hali na gari da mutum zai siffatu da guda ɗaya a girmama shi a ga darajarsa to annabi yana da shi sallallahu alaihi wasallama shi sa na Aisha da aka tambaye ta a ruwayan Bukhari take cewa kana khuluquhul Qur'an ɗabi'o'insa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aiki da Qur'ani duk inda kaji Qur'ani ya ce ayi to manzon Allah ne shugaban masu yi duk inda kaji Qur'ani ya ce a bari to annabi ne shugaban masu bari sallallahu alaihi wasallama duk wata siffa kuma da Allah iya bi mai ita to annabi yana da wannan siffar da ƙari haka duk wata siffa da aka ce ba a santa to annabi ya fi kowa nisa da wannan siffa din sallallahu alaihi wasallama na goma sha biyar Allah ya ba annabi jawami'ul kalim wato dunkulalliyar magana ɗauke da fasaha ɗauke da hikima magana kaɗan amma tana da ma'ana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito daga abi huraira yake cewa an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida an bani tattararriyar magana dunkulalliyar magana mai ɗauke da hikimomi sannan an taimake ni da firgita makiya sannan an halasta min ganima sannan kuma an sanya min ƙasa ta zamo mai tsarki kuma ta zamo masallaci ma'ana za ka iya taimama da ita kuma za ka iya yin sallah a ko'ina sannan an aiko ni zuwa ga mutane baki ɗaya kuma an cika annabawa da ni malam izbin abdulsalam yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an tattara masa a littafin sa gayat usul ila fi tafdilir rasul yake cewa an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jawami'ul kalim sai ya faɗi magana ya kaɗan amma sai ka ji ta kunshi hikima lokacin da wani ya tambaye shi sai annabi ce masa qul amantu billahi sun ce ne kawai ka yi imani da Allah ka tsaya akan haka in ka ce za ka fassara wannan abin da ke ciki yana da yawa haka annabi ya ce kuffa alaika haza wannan kalmar da duniya ta yi aiki da ita da ba za a samu kaso saba'in da biyar na rigingimin duniya da fitintunin duniya da shashin hankalin duniya duk daga baki ne wannan ya faɗa ba daidai ba wannan ya fassara ba daidai ba wannan ya gane ba daidai ba wannan ya yi gaza wannan ya saki baki waɗannan dusu suka kawo rikicin duniya yasa annabi ce kuffa alaika haza ka kula da wannan wato harshen nan ka kula da shi kakai saki baki tabar gaza. sai ne ce alkalimatu tayyiba sadaqa wannan magana akwai fasaha a ciki kalma mai daɗi sadaka ce akwai kalma mai daɗi akan kanta akwai kuma kalma mai daɗi na abin da za ta haifar na alkhairi sai ya ce man samu ta naja wanda ya shiru ya tsira kuma yace ce ittaqilla haisu makunta ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka ya addinun nasiha za ka yi ta gari irin waɗannan kalmomi na hikima tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi duk waɗannan hikimomi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda suna nan tili na goma sha bakwai Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane ga baki ɗaya a cikin suratul anbiya aya ta ɗari da bakwai ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ban aiko ka ba sai don ka zama rahama ga talikai baki ɗaya abdullahi dan abbas yake cewa manzan allah sallallahu alaihi rahama ne ga dukkan mutane wanda ya bi shi zai amfana duniya da lahira wanda bai bi shi ba to zai ci duniya amma ba zai samu lahira ba wato kenan ba za a halakar da al'umma ga baki ɗayanta ba saboda wato rahaman manzon Allah sallallahu alaihi da Allah ya shi da ita to sannan kuma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama darajoji da ba za mu misaltu ba ba za kuma su wato ƙare ba ba kuma za a iya hatta ma waɗanda suke kafirai za ka ga sun amfana da wannan rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin da can halakar da su ake baki ɗaya amma da aiko manzan Allah sai zama akan yi wa mutum jinkiri a yi masa talala kai hatta dabbobi sun samu wannan rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na goma sha takwas Allah ta'ala ya ce ya shine mai kare manzon Allah shine mai wa manzon Allah ya ce alaisallahu bi kafin abdahu shin ba Allah ba ne mai wadatar mai isarwa da bawansa a suratu zumar aya ta talatin da shida haka nan ta'ala ya ce wa a'ardi anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in kuma ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi wa in lam tafa'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas Allah shi yake tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa salama daga dukkan farmaki da hari na makiya sannan na goma sha tara annabi sallallahu alaihi wa salama manzancinsa ya game ko ina duk duniya ko ina duk duniya ga baki ɗayanta Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga Allah in yana maganan annabawa ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi mun aika nuhu amma zuwa ga mutanensa a suratul araf aya ta 59 yace wa ila adin akhahum huda wato adawa mun aika musu dan uwansu annabi hud suratul araf aya ta uku wa lutan iz qala liqaumihi annabi lut alayhi ya ce wa mutanansa suratul araf aya ta wa'ila wa ila madiyana akhahum shu'aiba suratul araf aya ta tamanin da ya yace mutanen madiyana mun aika musu dan uwansu shu'aibu kun ga mafi annabawa Allah yana ta faɗan na aika su zuwa ga mutanensu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi amma da ya zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a suratu saba aya ta talatin ta 28 sai ya ce wa ma naka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira walakin na aktharan nasi la alamun ba mu aika ka ba sai ga dukkan mutane baki daya kana mai bishara da aljanna kana gargadi da wuta sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba haka a suratul araf aya ta 158 yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya haka a suratul furqan aya ta daya yace tabarakal lazi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira lil alamina nazira to kaga duk waɗannan ayoyin ka tattara su za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi na duk duniya ne imamul bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga jabir ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an bani abu biyar da ba a ba wani annabi gabani na ba a ciki yake cewa kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa a keɓance ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga kowa da kowa kun ga wannan wato abin nan ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallama addininsa ya shafe dukkan addinai da suka gabata balle wanda za su zo allah ta'ala ya ce inna dina inda lahil islam musulunci shine addini a wajen allah kuma ya ce wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirina wancan suratu imran ali imran sura aya ta 19 a suratu ali imran wannan ali imran aya ta 85 haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa babu wani mutum a cikin wannan al'umma da zai ji na. ko ba yahudi ko ba nasare sannan ya mutu bai yi imani da abin da Allah ya kone da shi ba face sai ya kasance dan wuta haka a cikin suratul fatah aya ta 28 yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida kaga wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne domin dukkan addinai da dukkan kungi da duk wani abu a share shi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai a aqida da ibada da mu'amala da akhlaq sakon annabi ya ishe mu duk duniya annabi ya ishe mu abun koyi duk duniya mu watsar da duk wani abin da ya sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama mu ba annabi duk wani mutum da zai dora mu akan wani abin da zai kusanta mu zuwa ga annabi to wannan mu bi shi amma duk wanda zai hada mu da abin da zai raba mu da annabi to wannan kowaye ya kamata mu yi watsi da shi don ba a aiko mana shi ba ko ba za a tambaye mu shi a kabari ba man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka su ne tambayoyin da za a yi maka a kabari ba za a tambaye ka kungiyar da kai ko ɗariƙar da kai ko abu garin a'a za a tambaye ka Allah da manzansa da annabi da haka duk abin da zai taimaka maka ka bi Allah duk abin da zai taimaka maka ka bi manzon Allah duk abin da zai taimaka maka ka yi addinin da Allah ya aiko manzan Allah da shi daidai to wannan abin ya kamata ka riƙe shi hannu biyu amma duk abin da ka ga yana nisan takar ga Allah ko yana nisan taka ga manzon Allah ko yana nisan taka ga musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah ko na waye ka watsar da shi don ba aiko maka shi ba subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum